Assalamu alaikum masu barka barkamu da wannan rana 14 ga watan Maris shekara ta 2023. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yau talata 14 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Hannayen jarin bankunan Amurka sun faɗi a jiya Litinin duk da cewa shugaban ƙasa Joe Biden ya tabbatar wa Amurka cewa tsarin bankunan Amurka bai da matsala. yawan aukuwar laifuffukan nuna kiyayya a amurka ya ƙara matuka a shekarar 2021 inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan dubu goma sha ɗaya da suka auku a cewar hukumar fbi a wani rahoto kanin labaran kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a wasu jihohin najeriya magabata da eh, sauran masu ruwa da tsaki na jan kunnen masu yin kalamanta da hankali duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani aba ce wanda in sha Allah ta'ala mu jihar Nasara ba za mu yi shi ba a masallatan mu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi bayan nan za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a najeriya ta yi ƙarin bayani kan zaben gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan maris hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jam'iyyun siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar goma sha shida ga watan maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da ali mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya tawagar wakilan rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau amma ta ce rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta ukraine ta sake karewa shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a bahar aswad ya ba ukraine da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwa na ukraine guda uku Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar karancin abinci a duniya. Kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamba. Ranar Asabar ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. hannayen jarin bankunan amurka sun fada a jiya litinin duk da cewa shugaban ƙasar joe biden ya tabbatar wa amurkawa cewa tsarin bankunan amurka bai da matsala kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe amurkawa su kwantar da hankalinsu a kan tsarin bankin kasar kudaden kunanan a cewar biden a cikin wata sanarwa ta minti biyar da ya gabatar a fadar white house yayin da aka bude hada-hadar kasuwancin makon ya ce duk kwastomomin da ke ajiya a bankin silicon valley da ke california za su samu damar fadda kudaden ajiyarsu yayin da jami'ai a fannin kudi na gwamnatin tarayya suka karbi ragamar ayyukan bankunan yawan aukuwar laifukan nuna kiyayya a amurka ya ƙara matuka a shekarar 2021 inda ya kafa tarihi a wasu lamara kusan dubu da suka auku a cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara an samu rahoton laifuffukan ƙiyayya guda 10,840 a shekarar 2021 a cewar sabon rahoton inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8,263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. A baya hukumar FBI ta sanar da samun rahoton laifuffuka nuna kiyayya har su 7,262 a shekarar 2021 amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin najeriya an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a wanda idan ba a dakile su ba suna iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma don haka nema wasu masu ruwa da tsaki suka shiga jan hankula zainab babaji gare ki Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzika jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummar cimma burinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan kakan zaben an fara samun cece kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu. Nasarawa dai sani kowa ne, ka ga gida daya musulmi biyu ko uku a samu Krista biyu ko uku, haka muna danya. so wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai mun gode gwamna ya dauke mataki ya kira shugabanni adinai mun zauna mun lance wannan har yanzu muna lance wannan muna kira ga kowane mabi almasihu domin dokaka almasihu ya jefa kuriya bisa ga abin da ya gani ya duba cancanta waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cima burin su muna addu'a Allah ba su ganewa shi ma sakataren kungiyar jama'atu nasirin islam a jihar nasarawa imam muhammad ali ya ce suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya. Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta ƙabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Mm. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani aba ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasara ba za mu shi ba a masallatanmu mu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini. So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state. Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba. We cannot allow politics to divide us. Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba don haka gwamnan ya roƙi sarakuna shugabannin addinai da na al'umma su yi hudubar zaman zaman lafiya wa mabiyansu. A jihar Filato ma an samu irin wannan cece kucen wanda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP barista Caleb Mutfang ya ce jama'a su kwantar da hankulansu. Ina so in ba duk al'umman Filato kowa ya kwantar da hankalin shi. Za mu yi yakacin kokarinmu domin kasar Jos ta zama kasan kowa ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin Jos ya yi rayuwar shi a cikin lumana a cikin kwancen hankali A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti tara na dare. Ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da dubu ashirin da biyu da aka kama a zanga-zangar kin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran Ghulam Hussein Hussaini Ejehi ya bayar. a karan farko ta yi karin haske akan yadda gwamnatin kasar ta ɗauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi akan mutuwar masa amini mai shekaru 22 a watan satumban da ya gabata wadda 'yan sandan kasar suka tsare ta har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin iran ya samu sukunin bayyana girman tarzomar wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da aka fuskanta a ƙasar tun bayan juyin juya halin da aka yi a shekarar 1979 an kuma kunna dubban mutane sakamakon matakan da aka ɗauka biyo bayan juyin juya halin. shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙwararru a fannin kimiyya da su ba da ƙwararren hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin ɗumamar yanayi Kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka haɗu a birnin Interlaken na ƙasar Switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda bakwai da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kulla yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a shekarar 2015. A cikin wani jawabi na bidiyo ga wakilan, Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin kasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimman lokaci. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu sake leƙawa Najeriya. Duk da ba lalle ba ne gwamnonin da ke gado su lashe zaɓe karo na biyu, amma ƙwarin guwar 'yan hamayya ya fi ƙarfi a jihohin da gwamnoni za su kammala wa'adi a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa. A akasarin shiyoyin siyasa na Najeriya shida akwai irin jihohin da gwamnoninsu ba sa cikin takara. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. Wasu daga jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, Ribas a kudu maso kudu, Abia a kudu maso gabar, Filato a arewa ta tsakiya da Taraba a arewa maso gabar. In an duba wani abun lura dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe Zamfara za su kammala wa'adi a wannan karo. inda arewa maso gabar duk gwamnonin shida in ka ɗebe taraba na neman ta zarce karo na biyu bambancin arewa ta tsakiya nan ma jiya ɗaya ce wato kwara gwamnanta ke neman wa'adi na biyu amma don jihar kogi da bata cikin zaben gama gari sai sharhin ya zama na daban jami'in kamfen na jam'iyyar adawa ta nnpp a jihar taraba injiniya zakari ahmad guroje na fifi da ɗora kamfen ɗin kan yaƙi da bambance-bambancen addini da kabilanci a matsayin mafita ga kowace jam'iyya ma a jihar. da bambancin kabila a jihar taraba da kuma ɓangaranci da ake fama da shi mu dawo mu zama al'umma a dunkule mu dawo mu zama mutane guda ɗaya mu dawo mu sa jihar mu a gaba ya zama tarabar ita ce abin da yake a gaban mu ita taraban dama ita ne abin da ta haɗa mu addini ba ta haɗa mu ba kabila ba ta haɗa mu ba bangaranci ba ta haɗa mu ba abin da ya haɗa mu shine jihar taraba saboda haka taraban ne za mu rike kowa za a yi tafiya da shi ne a bisa ga cancanta ba don addininsa ba duk abin da mutum yake nema idan ya cancanci wannan abin za a yi masa kuma za a bashi insha Allah ba tare da la'akari da addininsa bangaranci da ya fito ko kuma yarensa ba. Shi ma kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Katsina Imran Wadanas na cewa duk da jiyar ta shugaba Buhari amma wannan karo sun shirya kawo sauyi. Kawai muna fuskantar Allah ya kai mu sha takwas ga wata mu ci zaɓe tun mai girma Aminu Bello Masari ya gama da haka duka tun daga shi mai girma Aminu bello masari har zuwa shugaban kasa janar muhammadu buhari hankalinsu ya kwanta da haka al'ummar jihar katsina dama ce da suka samu su fito su zaɓi wanda suke so zaɓen da aka yi na ashirin da biyar ga wata ya tabbatar da cewa al'ummar jihar katsina al'umma ce ta jam'iyyar pdp saboda ko ba komi sun kawo mai girma a cikin abubakar Kuri'u wanda ƙuri'un da muka bada a katsina sun fi waɗanda mutanen apc suka bada da haka hankalinmu mu kwance yake kuma shirye muke tsaf hukumar zaɓen najeriya inec da ke shirin gudanar da zaɓen a ranar asabar Robert din nan mai zuwa ta ba wa jam'iyyu damar ci gaba da kamfen har ranar wayewar jajiberin zaben zainab aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar kowane rumfar zaɓe yana da na'urar bivas dole sai an canja kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar kuma hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jam'iyyun siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar goma sha shida ga watan maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe ana jiran bayani a hukumar hukumance daga INEC kan kammala saita na'urorin vivas don gudanar da zaben da za a iya samun shaida ga korafi korafin da kan taso a bayan zaɓe. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a najeriya kuma in an bude ta haka a gabanka tana ana tattaba ta tana aiki za ta ɗauki hoton kaza yi kaza ta bullo da kaza amma abun da aka yi da yan najeriya aka tafka musu karya aka ci amanar su shine an ce duk abun da aka yi nan yana fita dare ana transmitting din shi kai tsaye tafi ɗakin island. to duk abun da aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan na'uran bai zuwa ko ina idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin ƙasar duniya ba taɓa yin haka ba wallahi ya kamata a ce kudin nan an kun yarda da zaɓen nan kuma kun abin da ya kamata ku yi na murna wa shi na wannan dan takarar domin haka Allah ba gurare da yawa inda muke ganin mu ya kamata mu ci da mun bani gina siyasa shine gina mutane a duk Najeriya ba wanda ya kaya teku gina mutane ina tabbatar maka ni dai a tarihin yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya a gina yan siyasa a gina talaka a gina inda ya fito irin tunuwa. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gaskiya ne wasu daga cikin na'urorin hukumar zaben najeriya ba su yi aiki ba irin su bivas a lokacin zaben shugaban kasa na najeriya to za su yi aiki a zaben gwamnoni da za a yi a ƙarshen makon nan mai zuwa sannan kuma da yake tinubu ya sha kasa a zaben shugaban kasa a lagos wanda jam'iyyarsa ta ci ba za a sake kada shi a zaben gwamnoni duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a kashi na biyu na muhawarar da muke ji game da sakamakon zaben shugaban kasan da ya bi gudana wanda kuma muke yi yayin da muke jiran ganin yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da za a yi a wannan asabar mai zuwa idan allah ya kai mu bayan da aka dage shi kafin mu fara ita muhawarar bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaka da zaben shugaban kasa sunana aminu sani jaji kuma a wannan zaure ina wakiltar jam'iyya ta jam'iyyar apc da kuma dan takararmu ahmad bola tinubu farin ciki mu baya iya misaltuwa ganin cewa abin da 'yan najeriya na suka ɗi suna ta jira wannan rana tun lokacin da aka fara jefa kuri'a mutane sun bi layi da rana da komi amma alhamdulillah shi yanzu abin da suka zaba an bayyana musu abin farin ciki ne ga dukkan mu na 'yan najeriya wani abin da muke fata shine cewa wannan dama da 'yan najeriya suka ba wannan takara namu wanda ya jagoranci wannan kasa shine ta zama dalilin ƙara haɗa kanmu mu ƙara kuma sanin cewa babu mu da ƙasa ta najeriya sunana muhammad lawan dalado ni ne shugaban jam'iyyar akwad na ƙasa wakilin jam'iyyar akwad a wannan zauri wannan alama cewa 'yan siyasa mukan mun fara fahimtar juna kuma kun fara kun fara fahimtar gaskiya domin duk abin da muke din nan kamar yadda na sha faɗi muna yi ne domin akwai Najeriya in ba Najeriya ba ganin hanyar wata harka ta yau